yau asabar goma sha takwas ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi sallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci masjidin muhajiri domin karatu cikin littafin allah alƙur'ani mai girma kamar yadda aka saba muna karatu a cikin suratul al'am mun tsaya karatu da ya gabata aya ta casa'in da hudu kan tashi aya ta casa'in da biyar a cikin suratul al'am wanda zai zama darasi darasi na goma sha ɗaya a cikin wannan sura kan fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace na fata Allah ya ba mu sa'a na'am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 يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم نعم a cikin jerin ayoyin Alƙur'ani musamman surat al'an'am inda aka fara za a ga ayoyi ne waɗanda suke kiran mutane zuwa ga tabbatuwa akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai za a bautawa saboda dalilai da misalai da Allah ke bugawa daga rayuwar 'yan adam da kuma rayuwa ta kusa-kusa da mutane suka sani suka saba wani abu ma mutum bai da akari cewa ayar Allah ce sai Allah ya ambata a cikin waɗannan ayoyi waɗannan duka ayyukan Allah ne su subhanahu ko tauhidi na rububiyya wanda in mutum ya tabbatar abu kaza abu kaza aikin Allah ne kuma ba wanda zai yi sai shi ke ya tabbatarwa da yakinin cewa to ba a bauta da gaskiya sai shi subhanahu wa ta'ala a da suka gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da misalai na tabbatar da kaɗaitakarsa cikin ayyuka da yawa sannan yi magana akan ɗaukar rai da mala'iku za su da rai na mumini da rai waɗanda suke mutanen da ba na kirki ba irin yadda mala'iku ke dukan suna cire su ya ci gaba kuma da ambaton jamilai da ke tabbatar da cewa shi ne kaɗai ya dace a bauta masu domin yana aikin da babu wanda ya ce kawai duniya ta taru ba za ta iya irin wannan aiki haka Allah ce inna Allah khaliqul habbi wan nawa lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine khaliqul habbi yake keta wato iri kwaya kwayan iri idan an shuka da aka shuka iri za ka ga irin a bushe da kuma a shuka a bushe ke yanzu misali ka samu ɗanyen masara a shuka ta ba za ta tsiro ba ɗanyen masara mai ruwa ruwa a cikinta a ɓanɓaro ta a jikin goyonta za ka shuka wani ba ta ba ta aihuwa ba ta tsiro wanda za ta zai wace wacce ta bushe take da hanci to Allah subhanahu wata'ala shine faliqul haddi mai tsaga kwaya ta hatsi wanda aka shuka a cikin ƙasa idan ya tsaga ta sai ga tsiro ya fito daga jikin tsiron kuma sai zama ciyawa ne sai tashi wannawa Allah shine mai tsaga kwallo alhabbi kwaya wanda aka shuka na iri annawa shi kuma kwallo akwai da akwai bishiyoyin da su kwallo ne ake yawa da dibino kwallon dibino ne ke da kwallon dibino za ka shi a bushe ke karo amma an jefar da shi a jeji wata ruwa ya cika shi kawai Allah ga dama sai ya da bishiyar dibino a su. haka kwallon mangoro da a bushe ke karo sai Allah subhanahu ala yana nan a yashi a jeji ita rai da ruwa ya jika shi ya ɗaya sai Allah ya fito da bishiyar mangoro a ciki sai ga ya tsage sai bishiyar mangoro ta fito to khaliqul hadd wan nawashi ne Allah mai tsaga wannan ƙwayar in ka ne ka shuka masara mutum ya jira ka mutum yana addu'a Allah ya kawo ruwa mun yi shuka wani ya shuka shinkafa wani ya shuka masara wani ya shuka gero wani ya shuka dawa kowa da abin da ya shuka ana buƙatar ruwa idan ruwa ya zubo ta gauraye da ƙasa ba haka kawai za ta fito ba sai Allah ya tsaga ta ba mai tsagawa sai Allah wani ya yi shuka a gombe a cikin gari ɗan gefe gefen gonakai wani kuma sai da ya fita wasu ƙauyuka gefe gefen gombe wani kuma ya bar jihar gombe ma a can ya shuka wani ba a najeriya ba ma ya shuka a duka wannan a duk duniya inda aka yi shuka bai tsaga ƙwaya ta fito da tsiro da mai tsaga ƙwallo ya fito da tsiro shine Allah daga inna Allah khaliqul hajji wannan wa. lalle Allah shine mai tsage waɗannan abubuwa din fitar da tsiro da tsiro da su da shi yukhrijul hayya minar mai Allah yana fidda rayayye daga macece malamai suna cewa ana nufin misali koyi daga kaza kaza daga koyi alhayya min almayyit koyi mace ce ne amma sai a fi da ta rai na kaza ko tsuntsu ko wani abu daga cikin koyi mace ce wa yukhrijul mayyita min alhayy ya fito da mace ce kuma wa mukhrijul mayyit min alhayy yana fito da mace ce kuma daga rayayye wato koyin a cikin rayayye ke fitowa ta fassara kuma yukhrijul hayya min almayyit yana fidda rayayye daga mace ce shine ya fito da nagartaccen mutum daga wani mutum da ba shi da nagarta mutumin da ba ba a ganin nagartarsa wajen aikin alkhairi da kirki amma sai a yi fiɗa kuma mana garci mukhrijul mayyit min al-hayy wani tayi kuma sai a ga mutum mana garci ya fitar da ɗa kuma wanda ba na garci ba haka duka wannan Allah subhanahu wata'ala ke yi mu zalikumullah mai wannan aiki da kuka ji shine Allah Allah subhanahu wa ta'ala kuɗi. faɗi kuma Allah mai wannan aiki da kuka yi shine Allah dan ya ce inna Allah malikul hajj wan nawa yukhrij al hayya min al mayyit wa mukhrij al mayyit min al hayy ya sake cewa kuma Allah in ba ku sani ba wannan fa shine Allah Allah ta hukum yadda ya sa ta yaya ko me ya faru kuke karkacewa ku bar Allah kuke bata kuke karkacewa ku kama wata hanya ku bar hanyar wanda yake wannan aiki me yasa me ya faru kuke barin sa ku kama wanda ba shi ba banda wannan faliqul isbahi Allah shine mai yaye gani da waye waye wanda a ga haske da yake zuwa to Allah ne faliqul isbahi da ana zaune cikin dare ta tsaya ta asuba ta yi an kira sallah za ta yi masallaci da duhu amma da za a yi sallah mutum ya zauna a masallaci ko ya fice koma gida ko ya zauna a duk inda yake ba zai san yadda aka yi ba sai ganci cikin hacci da isbahi ke Allah subhanahu wataala shine mai tsage tafiya ita zama to da haske yace wa ja'ala al-layla sakana amma sai sanya dare kuma gurin nutsuwa sai masa duhu ana zaune cikin haske ana zaune ana zaune ana zaune idan rana ta faɗi inda mutum yake zai san lokacin da duhu ya rufe shi zai kunna fitila sai mutum ya kunna haske nan ne zai ga kansa a cikin haske amma in shi ba abun da ya haska a cikin duhu zai zauna har sai kuma asuba ta yi haka Allah subhanahu shi shine faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakana wash-shamsa wal-qamara husbana ya sanya rana da wata husbanan suna tafiya kowanne akan falakinsa kowanne yana tafiya akan falakinsa Allah subhanahu wata'ala yana tsara waɗannan ayyukan gaba ɗaya don jin daɗin ɗan adam ko ba wanda ya sai sai shi subhanahu wata'ala haka ya sanya rana ya sanya wata rana ba za ta bi hanyar wata ba wata ba zai bi hanyar rana ba bari yanbaghi ha an tudrika al-qamara wala sabiƙun na ha. wa kullum fi falakin ya shi. kowanne yana tafiya a inda Allah ya aje masa hanyar ko ke tafiya ba mai wannan sai Allah ya za Allah ke zalika taqdiru al-azizul alim wannan shine kaddarawa wargwajewa tsarawan al-azizi mabuwayi al idan Allah ya magana akan rana da wata yawanci zaka ga yana cika ayar da al-azizul alim mabuwayi masani saboda juyawan dare da ini da fitowar rana da wata hanyoyi ne masu girma da abubuwa da ke faruwa itan rana hasken rana yana amfana da abubuwa da yawa na halittun Allah wata kasancewansa wata da daddare rana da lokacin ini sannan kuma dare sannan da kuma ini kowanne akwai amfaninsa kuma kowanne akwai tasirinsa a rayuwar halittun Allah. Zaka shi yasa ba za a taɓa kure ilimin mu'amalantar dare da ini ko rana da wata ba sai Allah ne kaɗan ya san iya abin da yake cikinsu na hikimomi ke sa in yi magana a kansu zaka ya ce da taqdiril azizi ta'ali mabuwai ba wanda ya sai wannan kaddara ana cikin ini ana haske a ga mutane a cikin duhu daidai da wasu awoyi kuma a ga mutane sun koma haske ba wanda zai ba. sai Allah subhanahu wata'ala don haka shi yasa ke cewa al'aziz kabuwani wanda yake abun da ba wanda ya sai al'alimi masani wanda ya san abun da babu wanda ya sani duk binciken da za a yi da dukkan masu bincike masu ilimi da masu bincike a ko'ina za su gama binciken su san iya abun da Allah ya sa za su sani ne kawai amma iya sanin hikimomin cikin wannan dare da in rana da wata to sai Allah subhanahu wataala haka Allah subhanahu wataala ke gaya wa mutane don su gane Allah shine Allah wasu rike Allah shine la ma'budu bi haqqin illa hu ba abun bautawa da gaskiya sai shi wanda ya dogara gare shi ya tsira duniya da lahira wanda ya saki Allah ya bata yayi asara duniya da lahira Allah ya kiyaye na'am وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل لكم النجوم الله شيني وندي سنيا توراني a can da yake wa ja'ala al-layla sakana wa shamsa wal qamara husbana ba ya ce khaliqul isbahi gado farkon sura alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda yace wa ja'ala al-dhulumati wan nur to anan sai yake magana khaliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakana yana kaman yana sharhin magana da yayi tun farkon sura daga bude suran kawai tana magana ne akan tauhidul rububiyya ayyukan Allah ba mai yin su sai shi sai sake cewa wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma Allah shine wanda ya sanya muku taurari bi tahtadu biha don ku shiryu ku samu nusuwa ku samu nusarwa da su waɗannan taurari fi hulumatin barri wal bar, a cikin dukkan doron ƙasa in kuna tafiya ko a jeji ko cikin dare wal bahr haka nan in kuna tafiya a cikin kogi idan ana tafiya a cikin kogi ko ana tafiya a kan doron ƙasa a jeji idan mutane suka ɓata taurari suke duba su gane hanya a wancan lokaci za su gane tauraruwa kaza ta kan fito ne ta gefen kaza idan kaga ta yi haske daidai lokaci kaza da tana gefe kaza don haka alƙibla za a gane yana ɓangaren nan nan gefen hagu da alƙibla sai zama ɓangaren kaza can kuma gefen hagu da dama da alƙibla shine kaza daga nan kawai sai su gane hanya fakar ta ke ta ta rubiya fi hulu matin fari barba sannan in ana cikin ruwa a kogi masu su da suke cikin jirgin ruwa in suna tafiya idan rikicewa ya rikice ko ruwa ya ambaliya aka samu duhu sukan gano alƙiblan da za su fuskanta idan sun duba taurari shine malamai suka tabbatar taurari ilimin nujum wato sanin abin da ya dace a sani game da taurari shine a san cewa abubuwa guda uku wannan ya halatta amma aka koma kafi da bokanci da su wannan haramun shine ilmin ilmin nujumi wa ilmin shar'i muhammadin ilimin taurari da ilimin shari'ar muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa daidaito shine in ya zamanto a bangaren da bokanci da duba tauraro a gane sa'a ko duba tauraro a gane a yi ko kar a yi amma in dai a duba taurari a ga tauraru a gane hanya da manusa wanda ya halatta sannan kuma a duba taurari a gane cewa taurari zinatun lissama ado ne Allah ya yi wa sama wannan ma gane wannan hikimomin ya halatta sannan kuma a duba taurari a gane cewa taurari rujuman lishayatsi Allah ya yi su ne domin zifa ga shaidanu wanda su ne abubuwan guda uku kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi a nan cewa wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr a cikin duhun doron ƙasa a jeji ana tafiya wal bahr kai ana gane asuba ta doso ko ta kusa yawanci a wancan lokuta da ta hanyar duba taurari hanyar duba taurari za a gane wannan Allah subhanahu wa ta'ala ce qad fassalna al-ayati haƙiƙa muna rarrabe ayoyi daki daki da ƙauni ya adamu ga mutane waɗanda suke iya sanin Allah shi ne Allah duk ayan da suka gani cikin waɗannan ayoyi waɗannan bayanai da Allah ke yi akwai bayani daki daki Allah shi ne wanda ya kaza sai an faɗi abin sai ka ankara daga eh, kuma haka ne ba sai ka ji kana ƙara ganewa kana ƙara gane lallai eh tun da kake ta mu'amala da abu amma da aka zo aya yanzu falikul haddi wannawa da ake faɗan haka fasa ƙwallo da tsagar kirrai sai yanzu ka je kai sai ƙara gani lallai Allah subhanahu wa ta'ala shine mai wannan ayi shi yasa yake kad aya ayati haqiqa mun fassara ayoyi ma'ana mun faɗe su daki daki mun rarrabe ayoyi daki daki li qaumi ya'lamu ga mutane waɗanda suke sanin Allah ne Allah وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون الله سبحانه وتعالى يتحكي بيان wani dalili da yake ƙara tabbatar da Allah shi ne Allah wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida Allah shine wanda ya kirkiro ta da halittar min nafsin wahida daga rai guda daya annabi adam alaihi salam amma sai annabi adam alaihi salam daga shine aka daga sai aka soma suka Allah ya soma halittar zuriyar su ta hanyar hayayyawa Zaka Allah subhanahu wataala shine ya taso da ku ya kiro halittar ku ya tada ku min nafsin wahida yake fa mustaqarru wa mustawda wannan fa mustaqarru wa mustawda an fassara shi da fassarori fa mustaqarru akwai wanda yake ya tabbata a doron ƙasa wa mustawda da kuma wanda an bunne shi cikin kabari wani yana cikin kabari wani yana doron ƙasa mustaqarru yana kan doron ƙasa mustawda yana ajiye ko kuma fa mustaqarru akwai wanda ya tabbata a cikin mahaifa matsala ta gaba akwai wanda ya tabbata a cikin mahaifa za a haife shi kamar sauda akwai wanda ke cikin so da yake ajiye kamar da mutane yan kasuwa suna da so sun ajiye kaya a can idan kayan shagon da suke kariya ya kare ta za ɗigo su kaya a su display din su ke kasa su sai a gani ana ta saya suna ƙara ɗebowa a shi shine haka nan shi shine ɗan da ko ƴar da ta zamanto za a haife ta ta tabbata a cikin mahaifa idan aka lura za a ga mutum guda ya aiki ɗaya ashirin ko talatin ko sama da haka lokacin da ya aiki ɗan farko ina ƴaƴan sauran lokacin da ya aiki ɗan farko da waɗanda za a haife su uwa ɗaya uba ɗaya da wannan ɗan farkon yaran za su haɗa mahaifa mata daban-daban amma babansu guda to ina suke sauran duka ba inda za su fito sai ta wannan mutum eh, to da yanzu a wane ɗansa ne ko iyalinsa tana da juna farkon aihuwa za su yi daga wannan ko ba shi ne ɗansa da ƙarewa ba wannan dan na farko ne ba yanzu ne yayi aure an samu lokaci Allah ya kaddara musu haihuwa to yanzu gashi iyalinsa tana da juna za su aihu to ina sauran kallon wannan za su shi yanzu gashi na cikin mahaifa ana ganin alamansa ga mahaifiyarsa tana dauke da shi ya ce mun tana da juna to akwai kallon zai to a wannan lokacin su ina suke sannan sai a aihe shi kana aifansa babu tasu da juna ko kaɗan don ta aihu to ina sauran su idan kuma mutum yana da mata biyu ko uku ko hudu ko da ka wacce ta aihu wacce ma tana da yaya wacce ma tana da yaya wacce ma tana da yaya kowace a ce misali tana da yaya biyu amma kuma in yaya biyu yana da mata biyu kaga su takwas kenan amma ƴaƴansa zai zai ɗaki ƴaƴa arba'in idan sauran su ke ƙannan waɗannan dogon da na farko yake cikin mahaifa ina ɗaya yake ne sai aka ce fa mustaqarru akwai wanda yake mustaqar yana cikin mahaifa shi ne wanda Allah ya jera shi yanzu ƴaƴan mutum a tsatso na mutum suke namiji ya fi ɗaukar ƴaƴa masu yawa a mafi yawan lokuta sama da ta mace haka ya sanya namiji Allah subhanahu wa ta'ala shar'anta masa aure sama da mata ɗaya a shari'ar Allah ko da wani sa'i yawan ƴaƴan da suke Musauda mustauda shine waɗanda suke can idan muka auna sai mu kaya a wannan to ko da larabci ma yanzu in kace ba larabe mustauda kana da to ke inda ake ajiye kaya Musauda kenan da larabci to sai Allah ya ce fa mustaqarrun akwai wanda aka tabbatar da shi a mahaifa za a haife shi da zaran ya shigo mahaifa to ko mustaqarrun yana cikin da ya shiga cikin za a haife shi ko mustuda akwai da suke cikin so to namiji ya fi iban ƴaƴa da yawa mafi yawan lokuta yasa wani namiji za ka same shi kiyaninsa da yake da ita Da za ta iya haifan 'ya'yan da Allah ya zuba a tsohinsa ba. dole sai an hada da wata mata. wa'annan biyun ma ba za su iya haifan ƴaƴan da Allah ya zuba a storinsa ba ya ƙara ta uku ta uku ma su uku ma ba za su iya haifan ƴaƴan da Allah ya zuba a storinsa ba saboda waccar Allah ya kaddara mata ƴaƴa bakwai za ta yi kaɗai waccar Allah ya kaddara mata ƴaƴa goma za ta yi waccar Allah ya kaddara mata goma sha biyar za ta yi sai ɗaya kuke nan ta samu goma sha biyar amma shi Allah ya kaddara mata ƴaƴa arba'in zai yi shi an kaddara mata ƴaƴa sha biyar za ta yi a duniya kaga dole sauran 'ya'yansa ashirin da biyar ya nemi sai na zama sai ka samu wataƙila akwai wata ita 'ya'ya biyar aka kaddara mata za ta yi a duniya tana cikin wadda za ta samu daga tsatsonsa ya aure ta ita zama ita ce matarsa ta biyu ina ba zai yiwu ba domin da wata za ta aishi sha biyar da wata za ta aishi biyar in ka haɗa ashirin ne amma to ɗinsa kuma ƴaƴa arba'in ne to saboda haka kuna da saura ashirin sai a samu wata kuma za ta aiki yaya goma sai a wurin ta uku shiga nan ita ma bata ita ba domin an hada da ashirin da goma talatin har yanzu yana da sauran goma ya sake nemo wata kuma sai a wannan mata su ya cika aure amma Allah ne ya tsara ta wata ita ne ba zai ta don haka sai an sake samu wata don su taimake ta zuriyan su fito Allah subhanahu wa ta'ala ce fa mustaqarru wa mustawda akwai wanda ke mustaqar wanda aka tabbatar da shi a cikin mahaifa za a haife shi mustawda akwai wanda ke cikin su mafi rinjayen waɗanda suke cikin su a gurin namiji ne rai mafi yawa za ka Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa amma idan ka duba namiji duk da cewa shine a cikin su shine mai dauke da 'ya'ya da yawa amma in ka lura za ka ga Allah da ya yi hikima sai zama ajiye 'ya'yan in suka zama mustaqar ya zama gurin mace ko da halitta halittar da Allah ya mata da laushin zuciyarta da iya juriyarta wajen ƴaƴa da iya tausayawanta wajen ƴaƴa kuke kusa daban da nasa aka sai aka yi shi ya zama so yawa idan ya zo Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara aihuwa ya samu shi kenan ita za ta auna sai ka ga ita ta ta tsufa ko kuma ta fi abunan samun uzuri da laulayi da uzurori daban-daban to da ita ta rinka ɗaukan 'ya'ya to wannan ɗawainiyar da ta ɗauka ita sai aka ba ta girma a shari'ar Allah uwa ta fi girma akan mahaifi ta fi girma akan mahaifi man abarrun nasu ilai qala ummuka yace summa man cewa kuma ya fi cancantan in gama masa kyautatawa wani da suna yake masa ummuka mahaifiyarka yace cewa ya rasulala yace summa ummuka yace sannan mahaifiyarka cewa ya rasu rasulala sun summa ummuka sannan mahaifiyarka sai dai faɗa sau uku sun summa man a na hudu sai sun summa abuka kaga mahaifiya tana da girma da yawa zaka ta sha ɗawainiyan da shi mahaifi bai sha ba amma kuma duka ɗawainiyanta wanda ke tsaye wajen shigowa da abubuwan da take bukata shi kuma namijin ya je ya ɗauko ya je ya yi ya je ya yi sauransu duka na aikin namijin. haka a shari'ar Allah namiji shine dukkan ɗawainiyar mata ke kan ko da tana da wadata sai da in ta ga mata ta taimaka ma. ta ɗauke masa wani nauyi to shi kenan amma in ba ta ga dama ta ɗauke masa shi zai kawo komai daga kana daga cikin mutuwar zuciyar mutum ya yi tsammanin yana jiran kawai ita ce za ta yi kaza shi da kuma a babin tarbiyyantarwa zai iya tarbiyyantar da ita don ta koyi insani kuma wata da aka kyale ta kuma ta gane hakan to shi kenan ko insani ba ta yi ko ba ta da lada ba za ta samu lada ba a mafi alkhairin lada abun da ta yi wa 'ya'yanta da mijin da ya ke rike amma wata ina ita ko ta abu nan in kaga tana barazana to can gidan biki ne sai ta tura gudunmawa abin da ba a tsammani ce na ta zagayawa cikin ɗawainiya amma tana can tana ba da gudunmawa in kai magana ta ce ai a shari'ar Allah malaman tafsiri sun ce mata eh? shi zai shi zai kawo akwai ga wayannan a sani ga shagala saboda haka an ce an ce a kawo aka hana ihsani ba hana ihsani amma in aka bata yau sai ta ta kundugewa in na ta kawai na na boyewa ne yawa in kaga ta fi da su to gudunmawa ne gudunmawa kuma ba ta yi a gidanta ta kuskure kenan ta bar alkhairi ta tafi gaba haka Allah subhanahu wataala ta fa mustaqarru wa mustawda kuma wata fassara ana fassara fa mustaqarru wa mustawda akasi fa mustaqarru wanda ya tabbata a cikin tsatso wa mustauda wanda aka ajiye shi zai fito ne suka ɗauka amma wanda ce fa mustaqarrun wanda zai fito yake cikin mahaifa da za a haife shi ba mu sauda da wanda yake cikin tsatso ne su shi yake daga haka Allah subhanahu wataala yi mutane haka babu wanda ya ce wannan in ba Allah ba mutum yana da 'ya'ya goma amma ba za ka taɓa gani a jikinsa wani 'ya'ya goma ne 'ya'ya ashirin ne 'ya'ya talatin ne a jikinsa namiji za ka gan ya je nan kurin ya dawo ya je gona ya tsufuya ya yi noma yana da gida ya yi halashi ba wani ce ta dauɗa ɗaya ah, ta ta laudai ta yi ta fama amma shi yana da ya arba'in a jikinsa da duk kuzari nan yana yi ya tuka mota yana zuwa da dare ma ya samu lokaci ya wuce zai ba kenan kuma ya yanzu arba'in a jikinsa yana ta wani abubuwa shi ba ma maganin ɗaukan nauyi yake tambaya ba sai maganin basir don bai san da nauyi a jikinsa ba yanzu ita ce mu ne za mu haɗu mutanen duniya mu jera wa mutum ya'ya uku kaɗai a ce shi zai ɗauka ya za a yi ya za yi zai rinka bayan fita a gida sai sai fita a gida ba don ba mu san ta ina za mu makala masa shi ba ba yadda za a yi ɗan adam su yi wannan ko duk duniya ta da amma Allah subhanahu wata'ala ya jera su yake wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahid fa mustaqarru wa mustawda tun daga halittar annabi adam alaihi salam wasu suka shiga tsatson wa'ansu haka na mu jikoki ƴaƴa jikoki tattaɓa kunne haka wani ya fito daga can yawancin ya aiki can ya aiki can yanzu ina wasu dangin ka fasa ma Najeriya da kuke asalin matsa guda kun fito ta can suka yi ta can kai ka fito ta can ka yi can shi ke ya dangi da kuke tare a kusa shi ne su ne ka sani haka wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa ne wai don mu gane Allah shi ne Allah ba wanda yace wannan yake ba Allah wa mustaqarru wa mustawda jalla ta qad sannan aya ayat li qawmin yaqulu haƙiƙa mun da ayoyi daki da li qawmin yaqulu ga mutane masu fahimta Allah ya wani masu fahimta نعم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون الله سبحانه وتعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء Allah shi ne wanda ya saukar da ruwa daga sama. Yake fa'afirajina da fa'afirajina bihi na ba ta kulli shai. Sai muka tsirar da kiran kowane abu da wannan ruwan idan ruwa ya zubo a ƙasa duk abin da aka shuka sai ya tsiro wani ya shuka dawa ya tsiro wani ya shuka shinkafa ta tsiro wani ya shuka gero ya tsiro wani ya shuka kubewa ta tsiro wani kowa amma ruwa ɗaya aka yi ba a yi ruwan masara daban ruwan gero daban ruwan dawa daban a duk ba a yi wannan amma ruwa ɗaya kawai aka zubar daga sama amma duk abun da aka shuka wannan ruwan yana da sinadarin da wannan irin zai fito daga an zala mina sama'i ma'an ruwa ɗaya amma fa na bihi ta kulli shi sai muka fitar da wannan ruwan ta kulli shi duk irin kowane abu da bishiyoyi da kowane iri abu wannan Allah subhanahu wata kenan wace wafil arzu kifa un mutu jawira a jannatin min a inadi ko zar'un wani filo sinwani wa sinwani yusuwa bi ma'in wahidi amma wa nufaddilu ba da za a ila ba a mutu uku wafil arzu kifa un mutu jawira Allah yake a halittar ƙasa in kuka lura kifa akwai yanki yanki a ƙasa mutu jawira masu makwabtaka da juna yanzu misali in aka ce za a tona rami ko rijiya ko sokawai ko wani abu ana cikin tonawa farkon tonawa kuna cikin tonawa sai ku je wani guri baka bakar kasa amma makwabtakan ta daidai amanne take da wanda kuka wuce dazu zaji zajar kasa kuna cikin tafiya sai kuma fara farar kasa shine kifa'un mutajawirati Allah subhanahu wataala ya halitti ƙasa ƙifa'un yanki yanki mutajawiratun ga su a ɗamfare da juna amma kana wuce jar ƙasa ka je bakar ƙasa ko ka wuce bakar ƙasa ka je jar ƙasa ka je wata mai kanwa kanwa ka je wata mai kaza kaza ƙifa'un mutajawiratun sannan wajen nati da kuma gonakai min a anabin na bishiyoyin inabi a nan ma kaga ya ambaci inabi min a anabin wa zar'un da kuma tsirrai shuka na gonakai shukan amfani ina bishiya yake yi kan dibino bishiya yake yi amma sauran amfanin gona kuma zar'un kenan su shuka su ake kawai amfanin gona na wani lokaci kawai shi kenan shine jannatu min a'nabin wa zar'un wa nakhilun ce wa zar'un da kuma tsirrai shine amfanin gona da ake shuka su masara dawa gero wa nakhilun da bishiyoyin dibino yake sinuwanun, wa gairu sinwani kai Allah da iko yake sinuwanun, akwai waɗanda su za ka gansu tushe ɗaya ne amma bishiyoyin kusan su hudu ko biyar ka duba misali goruwa a nan bishiyan dilino a wasu gurare suna yin haka za ka tushe ɗaya ne sai wani bishiyan sai ya haka sai wani bishiyan ma sai ya haka shine sinuwanun. haka nan misali a cikin zar'un gero idan aka zo ba ƙwaya ɗaya ke shukawa daga an zuwa su da yawa duk sai su fito a gurin kowanne sai ya ke, amma tushen su ɗaya ne dawa ita ma haka amma masara ba ƙwaya biyu uku akwai wanda zai kaga shi ne shine sinwanun Allah subhanahu wataala yayi su masu tushe ɗaya amma rassa daban-daban bishiyoyi daban-daban ba rassa ba bishiya za ka ga ka zo gindin bishiyan dibino ka hau wannan ya hau wata bishiyan dibino ya yi can wannan ya hau bishiyan dibino amma duk tushen su daya shine sinwano ko bishiyar goruba ka gan su wajen su shida ko bakwai amma tushen su daya za ka ga sun kai takwas wannan ya ta yi can wacce ta yi can wacce dukkan su kuma kowace ta yi a can sama sinwanon kenan wa ghairu sinwan akwai bishiyar da kuma duk yadda kai ita kadai kawai take miƙewa ta miƙe ita daya ita kadai take miƙewa wahiru sinwan ke yusqa bima'in wahid ana shayar da su da ruwa daya amma wani fadilu ba'daha ala ba'd fil ukhra in ka dana dibino ɗanɗanon sa daban kin ka dana tsamiya ɗan ɗanɗanon sa daban tsamiya tsami kike da shi dibino zaki yake da shi wani kuma ɗaci yake da shi wani kuma kaza yake da shi amma ruwa ɗaya ka shayar da su yusqa bima'in wahid amma wani fadilu ba'daha ala ba'd fil ukhra wannan ba mai wannan sai Allah inda yanzu a nan a ce bishiyar zaƙi in mu ne mu yi ba ruwan Allah za mu yi bayi da shi ai ko noman rani ne muke ruwan Allah dai muke bayi da shi to gwamnatin wata duniya ko wata ƙasa ta kirkiro wani abu mai kama da ruwa ta zo ta ce za ta yi wa da gwaiba da mangoro da lemo da ayaba da me a zuba musu ruwan su fito mu irin namu ayabobin ba irin wanda Allah ya yi ba zai taɓa yiwa bane kawai babu gwamnati duk kuɗinta a duniya da ce ta taimaka amma Allah ya kawai cikin sauƙi a jeji ma sai ka ga wannan bishiyoyi kawai ga sunan barkace haka Allah subhanahu wataala a nan akhraja bihi nabata kulli shay da ruwa daya yace fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba fa akhrajna minhu khadiran sai muka fitar da daga wannan ruwan khadiran bishiya ko kuma tsiro shuka kenan da aka yi hazirar mai launi kore duk inda aka yi shuka in aka yi ruwan sama kuka shuka da mai masara da shinkafa da dawa da gero da alkama da duk abin da ake shuka da kubewa da yakuwa da karkashi duk suka fito amma ruwan da ya zuwa kore ne to kuma sannan abun da suke bayarwa na amfani dawa daidai take da gero a cewa amma ganyen su duka kore duka ganyen su kore to shine Allah subhanahu wataala yana yana bayyana mana nukhriju minhu habban mutarakiba muna fitowa daga kowane tsiro habban kwayoyi mutarakiba a jere suna hauhawan juna dan ka duba masara dan ka dau goyon masara in ka bude shi daga kawai ga layi nan ya tafi wannan sama da wannan wannan sama da wannan wannan sama da wannan har aje ga jiki ga wani layi ma wannan sama da wannan wannan abban mota raki ba idan ka duba dawa ga sunan cunkus a kayi amma ga sunan wannan dan fili haka wannan fili wannan sama wannan wannan sama wannan in ka duba gero ga sunan a wannan sama wannan sama wannan gaba ɗaya zangarniya kai yanzu in aka tara duniya gaba ɗaya a babu zangarniya ɗaya mu mamman na shi yadda gero yake wallahi ba za mu iya shi ne Allah ce sai daga wannan korayen ciyawin amfanin gonan wanda kowannen su kore ne amma kuma sai muka fi da habban mutaraki ba wato kowanne ga kwayoyin abinci mutaraki ba suna jere ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya yanzu masara ana bambare ta a jikin kyautuwanta a kan mu ana murne da ita ya ka bambare kar mu bar ko ɗaya ya faɗi gefe mu tara shi kyautuwa ɗaya kawai a kama mana goyo guda ɗaya mu tara shi guda ɗaya a ɓamɓare shi a jikin tire guda a cikin kwano guda su ta ce to yanzu mu da su mu jera su ba da za mu jera su a za mu taɓa iya jera su amma ka duba da Allah ya jera su kuma an taɓa ganin wani mala'ika da ka je gona ka zama mala'ika na ƙoƙarin jera su sannan lokacin da take ƙanƙana da ta fito kada ka san cewa insha Allah kana addu'a wannan amfani na ke girma ka samu albarka amma a lokacin kawai ba ka taɓa tuna wannan wanda kake wa noma yanzu ga goyo a jikinta ba ka tuna don lokacin da ya idan lokaci ya yi goyo saka da ce ta fara goyo masaran ta fara goyo inda za ka buɗe goyon a wannan lokacin ta aji kai? ba abun da za ka gani an jima sai ka so maganin totuwa amma soso ne gaba ɗayan can an jima sai ka so maganin alaman gurbi gurbin wanda za a yi wannan yaya sai ka buɗe wata totuwar. wato kwanakin ta ya kai ga alamun gurbi ta fitar an jima sai ga sunan sun yi sun jeru amma su, kana matsa su ruwa ne ba kuma ya ce can kawai suka ga ta zama masara habban mutaraki ga sunan kwayoyi mutaraki ba ɗaya kan da ɗaya kan da ɗaya kan da wannan jerin ka duba waye isa yi shi ba Allah ka ce zuwa gona ka ga an samu tare ko an zubo su daga sama ga sunan suna ta jera masaranta ina kawai haka abun ya faru kawai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa minan nakhli wannan amfani kenan na gona wanda muke shuka sai fara da shi. sai habban mutarakiba kamar da a can da yace min mutannatin min a'nabi kafin ya kira dibino sai ce wa zar'un ita zar'u a tsakiya yanzu kuma sai fara da zar'u shine akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khabira nukhriju minhu habban mutarakiba ya fara da amfanin gona sai ya koma bishiya ya ce wa minan nahi daga dibino kuma in kana suka ga ikon Allah ka ƙara gane ikon Allah din ha duba tsala'in dibino shi ne wannan nonon dibino ne ka duba ka ga yadda Allah yake yin ƴaƴan dibino daga nonon dibino ne min ya inwanun in wani sai yi wannan abu mai zare dogayen wanda dibino ke jiruwa a jikin Sani? ne me sunansa ne da Hausa mazuni <laughs> tanka tanka tanka kuma ai abun ne tanka ka ai shi ne wannan bulala bulala wannan eh eh nono sai eh, shine min al'iha wannan nonon dibino amma yana da sunan Hausa eh zangarniya a ah, zangarniya ko ba jikin dibino bane menene wannan gashi nan eh, abuna idan aka zo aka yanke dibino zaka ga wannan abun ake yankowa jikinsa akwai zulali ga sunan zira-zira kowace bulala kuma tana dauke da jerin dibine to ita ce kimanin to me da hausa da shekaran ba eh ni da su ne na tabbin ya na wani alaikar wani alaikar wani alaikar shari'a ok ya faɗi wannan abu na wancan lokacin da ake tafi eh. to yanzu gaba ɗaya ba hausawa a nan ba fulani ba bare fari don kome ya to a fara da yadda wanda ake gaba ɗaya abu na zama wannan kare wannan ya gwada ko yaro ɗan jinjiri ma aka fito da nonon dibino zai ci Yayi wannan abin nan Allah subhanahu wataala yana magana ai ko da mu gane sunansa yanzu da Hausa ba mun dai gane abin da Allah yake nufi aminan nakhli min qala'iha qinwanun daniya Allah ta sai ga wannan nonon dibino din daniya da sunan kusa kusa wasu dibinan zaka su a kwance ma aka samu ne kuma ce je Khaibar a kwance kai a Madina ba a Madina ta kudu a cikin garin Madina Kuda akwai wata anguwa wasu can gefe gefe ta waje waje da ga bishiyoyin dibino gona kan dibino ne sosai kana wuce kawai ga titi a tsakiya nan gona nan gona in ka duba cikin za zaka ga wani bishiyar dibino an gajere non nan dibino ga suna kwance a ina kinwanun bayani a kusa kusa da ya faɗi dibino ya ce wajen natin min a anabi da kuma gonakai na bishiyoyin dibino wa zaituna da bishiyoyin zaitun war rumana da bishiyoyin ruman talatin mushtabihan wa ghaira mutashabi mushtabihan dukkansu mushtabihan sun yi kama da juna in ka hango su bishiyoyin ka ce ga 'ya'yan amfani can ga 'ya'yan ga kayan marmari can amma ba gayyar mutashabi a wajen ɗanɗano kuma sun sha bambam mustabihan a ido dukansu ga sunan kowanne da ka gani zaka tamsa dan ice kayan marmari ne amma ga sunan da ruwa ɗaya ka tare da su ga komai ga su kuma duk kowanne ganyen wanda ta haife shi kore ne idan ka ɗauko shi wa gaira mutashabi mustabihan a ido yayi kama da juna wa gaira mutashabi amma ko bayi da kama wajen ɗanɗano kana ɗanɗana ayaba yana da bambanci da lemu kana ɗanɗana lemun zaki yana da bambanci da lemun tsami kana ɗanɗana wancan daban da wancan shi ne mushtabihan wa ghayra mutashabi sai Allah subhanahu wataala ce unzuru ila samarihi ya ku bayina inji Allah unzuru ila samarihi ku dubi zuwa ga samarihi 'ya'yan itatuwan, idza asmara farkon fitowar ƴaƴan itatuwa yanzu idan ka je kana da bishiyar mangoro a gona ko kana da bishiyar dibino ka duba farkon lokacin da sai za ka ji kana ce mutane ka a dibino na yayi huda jibinan nan ya yi huda yan mangoro ne za ka yi yan kuci kuci-kuci yan matsayin ƙananan mangoro jibinan ma za ka yi yan kuci-kuci shi ne Allah ce unzuru ila yi ni dubi zuwa ga fara fitowar ƴaƴan amfanin gona da kuke ci nan wayan ihi ku yi ta dubawa wayan ihi kuma ku duba lokaci da ya nuna duba bambanci tsakanin farkon fitowarsa shine unzuru ila samari ku dubi zuwa ga 'ya'yan itatuwa idan asmara lokacin da suka fara fitowa da bai ga ya ka san ɗan kuci kuci kuci kuci a lokacin ba wanda zai ci su da kansu suke zubewa a ƙasa akwai waɗanda farkon fitowar sai sun zube sai masu shawo zai zube shine Allah ta unzuru ila samarihi idan asmara wa yanqihi kuma ku dubi zuwa gare shi lokacin da ya nuna an gole da ɗan ɗan ɗan ana nan ana nan ana nan kawai baka san lokacin da ya kumbure ya zama katuwa sannan ya zama ja ya nuna shine unzuru ila samarihi ila asmara min yana ihi duba dibino duba dukkan sauran bishiyoyin yaya suke unzuru ila samarihi ila asmara wa ihi wala ta inna fi zalikum la ayati lallai cikin haka ku gare ku la ayati wallahi akwai ayoyi li qaumin yu'minuna ga mutane masu imani kuma yadda Allah su wani ta'ala ke faɗin yanzu waɗannan abubuwan mutum ya taɓa tunanin ma bari ya tsaya duba banda da kawai mutum ya je gona ya girbo har muna ta kare ba zai taɓa duba wannan abin da ayyana ta har muna ta kare shi dai kawai ya ɗau iri a gona a gida ya tafi kawai ya zuba a ƙasa ya binne shi kenan ha amfani ya fito ba kai masara ta tsiro ta yi kyakkyawan tsiro ko ta maka kiɗansa ta tsiro ko ta maka wakensa ya tsiro shi na kawai zan je in yi noma zan yi feshi zan yi ne ya abun da ya sani ke ya ballo su gaba ɗaya ya zo ya gana cewa an yi fiska an fiska gero ka kalli kaikayin ka kalli gero akwai aya ce ka duba geron ka duba kaikayin duk waɗannan amfanin unguru ila samarihi ila asmar ni dubi zuwa ga asalin ‘ya'yan da ake amfani da su su zama mana abinci, idan asmara ran da suka fara zama ‘ya'ya, masara ne gero ne dawa ne aka ce ya fara fitowa idan gero ya fara zara ita kama shi laushi kawai zafin wannan zaren kayi laushi ne kawai kaman kaman abun nan kaman eh, katiba laushi yake da kaman gashi gashi haka amma shine bai zama ƴaƴan gero to unzuru ila samari ku dubi zuwa ga wannan fara tsari kai din nan da yi bugan da kuke rike shi ku ji laushi a jikinsa ba kai kai ma kamar soso to wayan ihi kuma ku dube ku duba ku ga lokacin da ya zama to ya nuna ya yi gero ya zama an kai shi inji a Allah subhanahu wata'ala yana magana yana buga mana misalai don ya tabbatar mana Allah shine Allah yana tabbatar da aikin da ba wanda ya yi sai shi cikin komai inda za a zauna a yi nazari da an gane Allah shine Allah yanzu wa'annan abubuwan da aka faɗa a cikin wannan ayan cikin da shi mutum abun ban mamaki yanzu daga nan kowa in ya tashi ya je ya samu dama wani lokaci a rayuwarsa ya auna wannan abubuwa kana amfani a gona kana zuwa kar kawai zuwa gonan ne zalla kawai a ka rika duba irin wani nawo kan ka duba amfanin da ka shuka in ka je ka shuka duk gaba ɗaya kun bunne masara kun bunne dawa kun bunne shinkafa shiru an yi ruwa in suka tsiro sirr duba aya a guri kayi noma sun tashi dukiya tana nan yan kanana kawai ko ina kana ganin ko ina a gonan har aka zo aka wayi gari ba za ka iya ganin gaban ka wajen sun girma sun gudu sannan suka fara fitar maka da abubuwa unzuru ila samarihi idza asmar duba lokacin da yake da wannan ƴaƴan itatuwa din lokacin da ya fara yi wayar ihi kuma ka duba ran da kake girbi sai ka auna ka ga ka gashi ne da yake girbi malam wasa ka ji daɗin wani abu ne za ka <laughs> shi idan abu ya burge shi ina tsammani sai a wannan kuma da haka idan asmara idan idan abun ya fito lokacin da yake zama yadda yake zama mutum ya duba a gonarsa kawai da kake girbi ka duba da kacin cino da kake shuka idan da abun ya fara masarar ka ta fara goyo ka duba cikin ta ko ta ranka yi ka ta kai asaran da ya a kana so ka ga ayar Allah ne ka dan bude ka gani ka rufe sannan in ta dai wani matsakaita ka sake duba ka rufe in ta nuna ka duba ka rufe sannan in ka zo kana girbi ka yadda ta zama ya unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'i inna fi zalikum la ayatin liqaumin yu'min wallahi lalle cikin waɗannan abubuwa la ayatin akwai ayoyi tabbas liqaumin yu'minuna ga mutane waɗanda suke imani Allah ta mu zama su imani Allah ta'ala alam insha Allah muna rayu lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah ya samu yayi

turo su da bukatun addu'o'i gurin bayan Allah Allah ya karɓi addu'o'in wanda ya rasa abin da ya haifa muna fatan Allah mayar da mafi alkhairi alhamdulillah ma abu kawalahu ma akaza kullu shay'in inda wa ajalin musulma wanda iyalin su take da juna ana samun tangarda Allah ya kawo soji Allah ya sauke ta lafiya Allah ya ba su zuriya tsayiba masu duka irin waɗannan uzurori Allah ya ba su zuriya tsayiba Allah ya sauke su lafiya waɗanda suka aka musu alƙawari Allah ya sa su dace Allah ya sa a cika musu alƙawura waɗanda suka kawo kaya Allah ya kawo ciniki mai albarka muna fatan Allah ya sa muna cikin yantattu a cikin wannan kwanaki masu albarka da mu da iyayenmu da kakannin da zuriyarmu da iyalanmu Allah ya sa mu cikin yantawa da ƴan uwanmu da sauran musulmai baki ɗaya. wannan haɗuwa ta mu Allah haɗa mu cikin jannatin firdaus Allah ya sa karatun da muke daidai ne a wurin Allah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 أنه على كل شيء قدير أجل إجابة الحديث بلاد الحرمين الله يكاري سلك شرك الله يكاري بنا المسلمين ونقري إنه على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا امورنا واستر عوراتنا وعن روعاتنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا